Ma'aikatan Jin ƙai da Ci-gaban Al'umma ta buɗe yanar gizon ɗaukar sabbin ma'aikata domin ba da agajin gaggawa a duk lokacin da wani ibtila'i ya faru. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A yau zan yi bayani akan ma'aikatan jin ƙai da kuma agaji wanda suke kula da wasu abubuwa idan ibtila'i ya faru. akan za su ɗauki sabbin ma'aikata sai dai kuma ɗaukan za su yi na wucin gadi ne wato za a aiki ne na wata uku wasu wani lokacin kuma har zuwa wata shida za a iya ɗauka yanzu haka ta buɗe portal ɗinta domin ɗaukan sabbin ma'aikata da haka ga duk wanda yake buƙatar cikewa link ɗin yana ƙasa wannan bidiyo wato description sai ya shiga da ya shiga zai ga ya kawo shi wannan wuri kamar yadda yake gani to kamar yadda aka sani tun a ranar litinin ake ta yaɗa cewa za a buɗe wani portal wanda za a ɗauki ma'aikata masu kula da masu ba da agajin gaggawa a duk lokacin da wani ibtila'i ya faru to a yanzu haka wannan shafin an buɗe shi saboda haka ga duk wanda yake sha'awa link ɗin yana ƙasan bidiyon nan description kamar yadda na faɗa kafin na nuna muku yadda ku yi apply idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa idan kuma ka yi subscribe to ka yi like na wannan bidiyo kuma ka yi share ɗinsa domin wasu amfana yanzu mu shiga cikin bidiyon da farko idan kun danna link ɗin da yake ƙasan wannan bidiyo zai kawo ku wannan shafi da kuke ga yayin da zai buɗe muku wannan waje kamar haka ga ayyukan nan za ku gan su kusan guda hudu ne aka buɗe su kowanne za ku iya shiga ku yi apply domin ku nema sun kai sun fi hudu kusan guda biyar ne ko zuwa shida za ku iya neman kowanne sai ka duba ka gani wanda ya dace ka nema to shine za ku ga kasan kowanne ana rubuta temporary saboda aikin na wucin gadi ne ba permanent aiki bane saboda haka sai ka duba ka ga wanda ya daidai da ra'ayinka sai ka hau kansa sai ka je ka cike yanda za ka yi shine zan misali kana so ka cike wannan to za ka danna kansa ne to amma kuma kafin nan abin da ya kamata a sani wannan aiki na iya 'yan jihar Plateau ne su kaɗai aka ba wannan dama domin su yi wannan aiki saboda haka idan ka ɗan jihar ne ko kuma kana da kana da kusanci da jihar to za ka iya neman sa domin ka shiga domin ka cike ko kuma kana zama a jihar duka za ka iya yi yanda za ka yi kuwa ne da farko za ka danna kan aikin da kake so idan ka zaɓa sai ka danna kansa bayan ka danna daga nan sai ka jira za ka ga ya buɗe idan ya buɗe ma to zai kawo ka waje kamar yadda kuke gani gashi nan wannan kenan sai ka duba ga inda aka rubuta apply now sai ka danna kai kamar haka bayan ka danna to daga nan zai baka wajen da aka shigar da sunanka da sunan mahaifi da email address da number waya ka zaɓi jihar ka sannan ka zaɓi ɓangaren da kake so ka zaɓa idan ka danna nan za ka ga ɓangarori ga nan sai ka zaɓa sannan eh, available ga shi nan dama three month ne wani za a iya ɗauka wata shida wani har zuwa shekara dai za su iya ɗauka amma dai na wucin gadi ne sannan sai matakin karatunka sai qualification sai ne number duka dai gashi nan kamar yadda kuke gani sai ka shigar sannan sai ka shigar da eh, da documentation ɗinka wato identification ɗinka kamar national ID card ko voters card ɗinka shi ma za ka shigar sai kuma resume ɗinka shi ma za ka shigar wanda wannan na yi bidiyon yanda ake yi a bidiyon yanda ake CV a ciki duka na kawo yanda ake yi resume da kuma CV za ku iya duba ga wanda basu da shi sai su kalla sai su eh, su je su yi idan basu da shi daga nan sai ka yi apply for job to daga nan shikenan ka apply to idan kai haka kenan ka nemi wannan aiki da haka duk lokacin da suka gama ɗaukan shiga eh, karban bayanai na waɗanda suka nemi aikin to idan ka cancanta za su tuntuɓe ka ta email address ɗinka to wannan shine hanyar da ku bi domin ku nemi wannan aikin da fatan an fahimta Allah ba da sa Allah ya dace kada dai a manta aikin nan na iyayen jihar Plateau ne iya su ne kawai za su iya nema amma idan kana da kusanci da jihar ko makocin jihar to za ka iya nema amma aikin iya Plateau kai za a yi shi kamfanin Amir Data su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyo wannan kamfanin Amir Data shafi ne da ake sayar da data a kan farashi mai sauki. Ba da haka ana sayar da Exam card a NEPA bill da sauran duka wasu abubuwa da suka danganci abinda ake payment suna sayar da shi. Kai tsaye ku shigo Google Play Store ku yi sacin Amir Data za ku ga ya fito kamar haka. Sai ku danna ku yi downloading don fara siyan data akan farashi mai sauƙi da rahusa tare da samun NEPA bill da kuma ake bukata Kamar yadda kuke gani nan shine cikin shafin na Amir Data suna sayar da farashi akan suna sayar da data akan farashi mai sauki saboda haka ku shigo Google Play Store kamar yadda na faɗa ku yi downloading domin ku fara siyan airtime, data, TV Eh, electricity da kuma data card haka duk suna sayarwa a ciki kuma duk akan farashi mai sauƙi.